Sa'ad Ishaq Gobinda. Hmm. Wai me asalin wannan suna naka na Gobinda? <laughs> To asalin wannan suna na na Gobinda baban gida Prince S Naira likitan mata ni dai mutum ne ma'abocin ta'ammali da abubuwa na India. ina masifar san india ina san abubuwa sosai na kai dai ka haura ka bar najeriya eh to wata rana eh, lokacin muna yan kanana haka muna da yan abubuwa na anguwa hmm. so da yake ana dan daukar mu biki haka tun a wancan lokuta eh. mun je wani wasan biki a lokacin so sai aka samu waka na kira to da nake rawa, sai da zaka mutane suna ta tafi ana da, gobinda gobinda abin yana ta bani mamaki Eh. sai bayan na fito sai na ce a ah, ya ina rawa suna cewa gobinda ne sai aka ce wai rawar da nake yi irin ta gobinda ce to tun daga wannan lokaci dai sunan gobinda ya bi ne <laughs> okay to amma son indiyar da kake yi mm. shin me ya tsina nama zuwa yanzu ai kuwa son indiya da nake yi ba kallon fim din indiya kawai nake yi na tashi ba kasan shi kallon fim makaranta ne mm. ina koyan abubuwa da dama daga gare su gaskiya kama daga rawa waka kiɗa da wasu irin abubuwa da gaskiya ina amfana sosai da abubuwa daga gare su to amma yanzu a matsayinka na gobinda mm. shin ka ma san waye takwaran naka na indiya balantana ka san me yake yi to, na san shi kuma shi ma ya san ni kamar mm. yadda na san da zaman shi a kasar indiya shi ma ya san da zamana a najeriya to me za ka iya yi wanda ya shafi gobindan to <laughs> akwai wani fim da ya taɓa yi mai suna maharaja wanda mm. yake ɗauke da shaho a kafaɗa shi kuma da doki da shi hmm. da yarinyar da ake cewa manisha koirala hmm. to bari in yi wannan waka da ya hau a fim din maharaza duk da dai ba shi ya wakar ba mawaki a odit na rayan shine ya wannan waka so amma a matsayin mu na mutane da dama da muke ganin idan mun ga mutum yana mamin din waka sai mu dauka ne? to bari mu tafi a hakan mu yi wakar gobin da to yi waka tira diwana, tumeri diwani, बस यही है महाराजा की ये कहानी ओके to amma akwai wakan da wani da sharukan ya taɓa hawa hmm. to tun da na ji kayi wannan muryan kamar exactly wancan wakan to yi mun wannan muryan wakan da sharukan ya hau cikin waƙoƙin da ya hau eh, ita ma ka san ayon shi mawaƙi odit na rayan din ne ya yi wannan wakan eh. तुम पास आए यून मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने बिचाए अब तो मेरा दिल जागे ना सोचा है क्या कर है कुछ कुछ होता है क्या करना है कुछ कुछ होता है तो sa'ad ishaq gobinda na ga mutane suna gayyatan ka biki suna gayyatan ka waƙoƙi su sa ka musu da sauransu shin duka kana yin su ne da indiyanci a nan kawai kai ka ƙware ko kuma ya abun yake to ai ni ba fannin da ban ba so hmm. a matsayin mutum mawaƙi da yake murya kala kala kaga ai ba fannin da ban ƙware ba ina waƙar aure da hausa waƙar suna waƙar siyasa waƙar fina-finai waƙar nadin sarauta sannan ana iya gayyata ta in je gurin bikin aure in tafi da kayan kiɗana na zamani da yara na so in je in yi wasa a gurin kuma layi ba wai a sa kasar aimamin ba to na gamsu to amma an ce kai kai kawai kai ka yi ka a muryoyin mutane da mutum ya yi murya mai daɗi shi ka zama mai muryansa muryan kowa yi kake an ce in mutum yanzu haka ni da ke ma tambaya za ka iya murya na hmm. to amma kai ba ka da ka na kanka muryan da aka haifi sa'ada da shi yo ai kuwa ai kowanne dan adam yana da murya tasa da aka haife shi da ita asali ma ga ta da ita nake magana duk wannan to ai ba shi to yi mun waka da ita mana yi mun waka da ita ga waƙoƙi na nan birzik da aka sani a duniya su mai yawon da rasa sadiya i love you ai duk muryoyi na ne da na yi waƙa da su to shikenan to sani danja ta bamu muryan sa mana muryar sani danja mm. to gaba gaba dai ganin nan ganin nan na tauni na sani da babbar babar riga mai mata buhu buhu kuma mai kala kala mota ce in kan ni danza nako gani na ne na jawa to ka ta sa'an danja kuwa ba za ka bar yakubu muhammad ba ta sakan goma za ka yi eh, mbambole um ba mbambole um bo alambiyan biyo yaran bajale <laughs> to mun gode mun gode mun gode